duk da ikirarin kokari da gwamnatoci a arewacin najeriya ke cewa suna yi don kawo ƙarshen matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin da suka hada da garkuwa da mutane da yaduwar makamai a hannun ɗaiɗaiku da yadda ake samar wa 'yan ta'adda bayanan sirri da kuma yadda ake halin ko in kula da matsalar tana karama da dai sauransu su aka fi mai da hankali a kai a taron na wannan karon aliyu shamaki mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya bayyana cewa rashin ilimi da cin hanci da rashawa na taka rawa kan batun rashin tsaro a arewacin najeriya idan are arewacin Najeriya yau ba ta da natijar ilimi sai a magance a kafafen yada labaru in an ba da kasafin kuɗi na ilimi wasu da suke kan manyan tebura su kwashe su saka su aljihunsu ka je ka ga an kinkishe yara a jami'o'i sai kwalin babu ilimi ka ga ana tafiyar da rayuwa tsari da mulki da yadda yake na ilimi babu shi a cikin wannan to an kawo barakar farko ta samun rashin tsaro a yanki abu na biyu shine cin hanci da rashawa yau ya dawo yana nema ya canza kundin mulkin tsarin tsaro da tsari irin na gidan soji da na 'yan sanda ron ya dawo shi yake haifar da rashin tsaro dole ne gwamnati ta zamana ta toshe bakin cin hanci da rashawa a tsarin mulki idan an yi kasafin kuɗi kasafin kuɗin akan me aka yi shi a nata bangaren yar gwagwarmaya da ake kira da mama laraba ta yi kira ga sauran mata a yankin arewa da su fito don neman mafita ga sha'anin na tsaro mu jajirce mu yi hakuri da yunwa da iska da ruwa da za sha ko da zafin rana wallahi mu fito mu nuna cewa mun mu fa yadda ana kashe mana 'ya'yaye da maza mazajen aure ba saboda haka yayin da duk muka yi wannan shahadar muka fito mu nuna cewa mu ba kabilu bane ko kuma bambancin addini mu tuna cewa babu wanda bai shafe shi ba mutukan ke yar arewa ne kin san cewa in bai shafe ya shafi yarki ko yanki ko wanki aka kashe shi aka barki da yaya ke kuma ga ki mace baki da yanda zaki sannan kasuwancin nan da ake yanzu ba wai wani abu ne na a ci ne kawai a ciki mace ba ta da lokacin da za ta yi adashi yanzu in dai ba adashin cikinta da 'ya'yanta ba an bar marayu suna nan fetal to ta yaya za a ce wa'annan mutane su fi karfin mu saboda Allah ba zai wa a dinga kashe mana ƴaƴa da iyaye maza da ƴan uwan mu ba sannan daga ƙarshe waɗanda suka rage kalilan ne suna so su fita noma suna so su fita su je kasuwa wata jaha amma baki ɗaya sun fara tsorata comrade Aliyu Aminu Waziri mai magana da yawun kungiyar da ke kokarin tattauna yadda za a samu mafita a Najeriya ya yi ƙari da cewar gaskiya kalubalen tsaro da kuma mafitarta ita ce yanzu muke ga mun ɗauko hanya domin aiki ba na gwamnati bane gwamnati ita kadai ba za ta iya wannan al'amari ba duk duka jami'an tsaron nan da muke da shi a Najeriya duka 'yan arewa ne to in baba Buhari ya kau waye kuma zai gyara babu domin mulki ya kubuce daga hannun arewacin Najeriya ma kudanci wane ne zake tunanin zai gyara maka haka mun fito da wani tsari yanzu na bin mutanen da aka saba musu kuma suka ɗauki makamai muna ƙoƙarin tattaunawa da su don mu samu hanyar samun zaman lafiya mai ɗaurewa kuma muna kira da ita kanta gwamnati ta bi wannan hanyar domin ita ce maslaha ta gaske bayan nazari kan matsaloli na tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi ya sa shugabanni na sashen Hausa na muryar Amurka da suka jagoranci taron Hajiya Madina Dauda da Grace Alheri Abdu da Nasiru Adamu El Kaya fitar da matsaya cewa tsaro shine kashin bayan bunƙasar tattalin arziki wanda a kullum ake kuka da taɓarɓarewarsa musamman a yankunan Arewa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.